Bismillahi rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su daga nan sai sauran shirye mu wanda suka hada da mu harshen farisanci da kuma kide iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku je mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko to ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu wari assalamu alaikum yau asabar biyar ga watan agustan shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan muharram na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare kukun san cewa shekaru 63 da suka gabata a ranar irin ta yau biyar ga watan agustan shekara ta 1960 kasar burkina faso wadda take yammacin nahiyar afirka ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan mulkin mallaka na faransa kafin wannan lokacin da turawan sun mamaye burkina faso ne a farkon karni na goma sha tara miladiya faransa ta ci gaba da mulkin mallaka har zuwa shekara ta 1958 inda aka kafa tsarin jamhuriya amma karkashin kulawar turawan faransa sai kuma shekara biyu bayan haka faransa ta baiwa kasar burkina faso 'yancin kanta sannan kuma ta zama mamba a majalisar ɗinkin duniya a shekara ta 1984 aka sauya sunan kasar burkina faso daga afafalta zuwa burkina faso kasar tana fadin kasa kilomita murabba'i 274 sannan tana makwabtaka da kasashen niger benin ivory coast ghana mali da kuma togo da ƙarshen masaurare ko kun san cewa shekaru 33 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan agustan shekara ta 1990 a taron kungiyar kasashen musulmi ta oic karo na goma sha tara a birnin alkahira na kasar masar kungiyar ta shelanta kundin tsarin kare haƙƙin 'yan adam a mahanga ta addinin musulunci a cikin shekara ta 1948 majalisar ɗinkin duniya ta amince da wani kundin kare haƙƙin bil'adama amma ƙasashen duniya da dama ba su amince da shi ba musamman ma dai ƙasashen musulmi waɗanda suke ganin addinin musulunci ya baiwa ɗan adam haƙƙi ne bisa tsari da kuma mahanga irin ta shari'a wanda addinin musulunci ya amince da shi bisa umarnin Allah sabanin kundin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya wanda ya ginu akan mahanga ta masana a ƙasashen turai waɗanda suke kallon haƙƙin ɗan adam a daidai mahangarsu.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 wato 6 da minti 20 zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 11870 za kuma a iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 Labarun duniya mai karantawa su sunusuwunti da farko muhimman kanunsu. An samu ƙarin haɓakar harkar kasuwanci tsakanin ƙasashen Iran da Pakistan da ya zarce dala biliyan biyu da miliyan ɗari uku. ministan tsaron kasar chadi ya bayyana cewa sojojin kasarsa ba za su shiga cikin rundunar soji da za ta kaddamar da hari kan makwabciyarta nijar ba kotu a kasar rasha ta yanke hukuncin ɗauri a gidan kurkuku na tsawon shekaru goma sha tara ga jagoran 'yan adawar kasar yanzu kuma ga cikakkun labarun nan Ministan harkokin wajen kasar Iran ya sanar da cewa yawan cinikayya da ke tsakanin kasashen Iran da Pakistan ya zarce dala biliyan biyu da miliyan ɗari uku kuma tana ci gaba da ƙaruwa. a jawabin da ya gabatar a gaban dandalin damar tattalin arziki da zuba hannun jari tsakanin kasashen iran da pakistan a birnin karachi na kasar pakistan a jiya juma'a ministan harkokin wajen kasar iran amir abdul ilahiyon ya rattaba hannu kan takardar haɗin gwiwa ta fuskar tattalin arziki da kasuwanci tsakanin ƙungiyar 'yan kasuwa ta iran da ƙungiyar 'yan kasuwa ta pakistan a birnin karachi yana mai cewa a 'yan shekarun baya-baya bayan nan an samu kafa sabbin harkar kasuwanci a kan iyakar kasashen biyu da kuma sanya hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa don ƙarfafa harkar kasuwanci a tsakaninsu amir ilahiyon ya ƙara da cewa harkar tattalin arzikin kasashen iran da pakistan tana samun gagarumar ci gaba da haɗin kai misali pakistan na iya biyan bukatun iran a fannin noma kamar yadda iran na iya biyan bukatun pakistan ta fuskar makamashi don haka iran ta shimfiɗa bututun iskar gas a kan iyakar pakistan kamar yadda aka samu ƙarin ƙarfin wutar lantarki da iran ke baiwa pakistan wata kotu a ƙasar rasha ta yanke hukuncin ɗauri a gidan kurkuku kan jagoran 'yan adawar ƙasar bisa zarginsa da tsatsauran ra'ayi kafofin yaɗa labaran rasha sun bayyana cewa an gudanar da zaman shari'a ne a wani gidan yari mai cike da tsaro inda ake tsare da shahararrun masu adawa adawa da shugaba vladimir putin kuma kotun ta yankewa elezi na balni hukuncin ɗaurin shekaru goma sha tara a gidan yari kuma kotun ta gudanar da zamanta ne a gidan yarin na belni da ke zaman yari a cikinta bayan yanke masa hukunci a baya gidan yarin yana ƙauyen melchubo a yankin vladimir na ƙasar rasha mai tazarar kilomita 244 daga gabashin birnin moscow falasinawa hudu da ake tsare da su a gidan kurkukun haramtacciyar kasar isra'ila suna ci gaba da yajin cin abinci domin nuna adawa da tsare su ba kan wani zargi ba kungiyar kula da fursunonin falasinawa da ake tsare da su a gidajen kurkukun haramtacciyar kasar isra'ila a wata sanarwa da ta fitar ta bayyana cewa falasinawan da ake tsare da su guda hudu suna ci gaba da gudanar da yajin cin abinci a rana ta bakwai a yau asabar haramtacce kasar isra'ila dai tana amfani da wata tsohuwar doka ta kasar birtaniya wacce ta ba da damar tsare falasinawa ba tare da zargin su kan aikata wani laifi ba ko gurfanar da su a gaban shari'a tsawon watanni uku zuwa shida ministan tsaron kasar chadi ya sanar da cewa sojojin kasarsa ba za su shiga cikin rundunar sojin da za su kaddamar da hari kan makwabciyarta nijar ba ministan tsaron kasar ta chadi daud yahaya ibrahim ya bayyana cewa dole ne al'ummar nijar ta tantance halin da take ciki da kanta tare da yanke shawarar da ta dace a kasar don haka kasar chadi ba za ta shiga duwani tsoma baki a harkokin nijar ba ta hanyar soji yana mai jaddada cewar kasarsa tana goyon bayan warware al'amuran Nijar ta hanyar tattaunawa. Kamfanin dillancin labaran Rotas ya watsa rahoton cewa shugabannin rundunar sojin ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS sun tsara wani shirin yiwuwar ɗaukan matakin soji kan ƙasar ta Nijar. Matukar sojojin ƙasar suka ƙi janye aniyarsu ta juyin mulki a ƙasar. gwamnatin tarayyar kasar habasha ta kafa dokar ta ɓaci bayan arangama da aka shafa kwanaki ana gwabzawa a yankin amhara tsakanin sojoji da 'yan bindigan yankin faɗan ya ɓarke ne a yanki mafi girma na biyu a kasar habasha a cikin wannan mako tsakanin mayakan fanu da rundunar tsaron kasar ta habasha inda ya rikide zuwa wani babban matsalar tsaro a kasar a cikin wata sanarwa da ofishin firaministan kasar abiy ahmad ta fitar ta tabbatar da kafa dokar ta ɓaci sai dai bata fayyace cewa shin dokar ta takaita ce kawai a birnin amhara ko kuma a duk faɗin ƙasar ce tun a ranar alhamis ce gwamnatin lardin amhara ta buƙaci ƙarin taimako daga hukumomin tarayyar ƙasar don shawo kan matsalar taɓarɓarewar zaman lafiya a lardin ƙarshen labarun duniyan kenan. da masu sauraro yanzu kuma ga sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan namu koyar shin farisanci tare da abdullahi salisu usman katsina آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillah Rahman Rahim jama'a masu rari Assalamu alaikum mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Inda a yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da da hudu a cikin shirin na yau za mu kawo muku tattaunawa tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin dangane da ayyukan ci gaba da ake gudanarwa a cikin ƙasar Iran da suka haɗa da gina manyan hanyoyi na ƙarƙashin ƙasa da kuma hanyoyin layin dogo na ƙarƙashin ƙasa da kuma manyan hanyoyi. sai a biyo mu sannan hankali a cikin shirin kafin nan ga kalmomi. چقدر؟ gwargwadon yaya. tunel ramin ƙarƙashin ƙasa. Tuloni. mai tsawo. Man فکر می ina zaton. بزرگتر mafi girma. Tul. tsawo. متر Mita. جدید سبو زیبا میکو سال شکره بهره برداری ین امپانی رسید یا ایسا حتما تبس ترافیک چونکوسو نواهی بنگروری طرف گپی کاسته است انومشی همینطور است حکیکی قبلا کپین محل وری سنگین مینوی ساخت گینی کار ایکی آسان میسوکی نبوده است bai kasance ba. تنهایی کدی چی؟ آنها ساخته اند سو سنگنا شرکت کمپنی کمک تیمکو شهرداری معیکتر مگا جنگلی بزرگ بابا آن انجام داده است شی یا ایوتر لابد با مکوا افراد متانی اجرا گدانروا آنها همکاری کرده اند سو سن ایکی تاری نفر متون آنها سو من مشاهده کرده ام نی نگنی بزرگ را ببرهنگه ساخته شده گننه خطوط لایوکا مترو جگن کسه نا کرکشن کسه. آن گسترش یافته است ان پرداشی جالب است می زیبا میکاو توجه لوره yanzu kuma sai a saurari tattaunawar kamar da ta gudana a cikin harshen farisanci چقدر تونل توحید طولانی است فکر می کنم از تونل رسالت بزرگتر است بله طول تونل رسالت 950 متر است اما طول این تونل 2136 متر است این تونل جدید و زیباست بله این تونل در سال 2009 به بهره برداری رسید پس حتما تونل توحید از ترافیک نواحی اطراف کاسته است همینطور است قبلا در این محل ترافیک سنگین بود ساخت این تونل کار آسانی نبوده است آیا این تونل را ایرانی ها به تنهایی ساختند؟ بله یک شرکت مهندسی ایرانی با کمک شهرداری تهران این کار بزرگ را انجام داده است پس لابد افراد زیادی در اجرای این طرح همکاری کردند بله در ساخت تونل توحید 3400 نفر همکاری داشته اند من کارهای عمرانی زیادی را در تهران مشاهده کرده ام. در این سالها های زیادی ساخته شده است و خطوط مترو گسترش یافته است. جالب است که به زیباسازی مترو و بزرگراه ها نیز توجه شده kamar da aka ji a cikin wannan tattaunawa dai manyan hanyoyin birnin tehran sun jima amma daga bisani bayan samun nasarar juyin halin musulunci a kasar iran an samu gagarumin ci gaba ta wannan fuska da kuma sauran bangarori na ayyukan kyautata rayuwar jama'a idan Allah ya mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan shiri daga inda muka tsaya kafin nan nake muku fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullah madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kidikidin iraniyawa kidikidin iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kidikidin iraniyawa Shin wanda sun same kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Lokaci ya zan hada ku da Muhammad Mirzamani domin jin irin wakar da ya tanadar mana a cikin wannan shirin namu. Da yake masu iya magana cewa waka bakin mai tafi daɗi to ga fili ga mai doki ya yi lafiya. madalla da muhammad mirzamani a cikin wannan waka da ya gabata mana da fatan sun amfana kuma sun ji daɗin ta anan zan jarin zamun shirin gan lokaci na raran mu a tarbe mu shi na gaba za a ji mu dauke su sabbin waƙoƙin amma kafin nan amma adin wanda suka tallafa a cikin shirin ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na yanar gizo to www.hostv1.ng a huta lafiya. masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan da kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin du'an da kuka ji muryoyin su tayar amin ke cewa a yi ne lafiya wassalamu alaikum wa barakatu.